Hausa ke magana. لهم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta Laraba da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan naku na muryoyin sauraro sai a saurari duniyar mu a yau.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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohirs dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya da dumi-duminsu ta da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanansu kasar qatar ta buƙaci hamjar kasar isra'ila ta kawo ƙarshen mamayar da take wa ƙasashen larabawa ministan harkokin wajen ƙasar syria faisal mcdad zai gada da takwaransa na ƙasar iran a yau a birnin tehran firaministan ƙasar armenia na gudanar da ziyara aiki a nan birnin tehran yanzu kuma ga cikakkun labaran jakadan kasar kuwait a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci haramce kasar isra'ila ta kawo ƙarshen mamaye da take wa ƙasashen larabawa wanda suka hada da tuddan gola na ƙasar syria mazari shib'a na ƙasar lebanon da kuma ƙasar falastinu da aka mamaye tun shekara 1948 kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalto iliyayi ali thani yana faɗar haka a yau laraba a taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya kuma kara da cewa hanyar warware rikicin falasinawa da yahudawa ita ce samar da kasashe biyu masu cin gashin kansu jakadan ya buƙaci kasashen duniya musamman majalisar ɗinkin duniya ta samar da yanayi wanda zai ba da damar samar da kasashe biyu masu zaman kansu a ƙasar falasinu da aka mamaye har ila yau jakadan ya buƙaci gwamnatin harbi ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen ginawa yahudawa gidaje a yankunan falasɗinawa da aka mamaye da kuma dakatar da yahudantar da birnin kudus ana sa ran ministan harkokin wajen kasar syria faisal mcdad wanda ya jagoranci wata tawagar jami'an gwamnatin kasar syria zuwa nan birnin tehran a jiya laraba zai gana da takwaransa na kasar iran hussein amir abdullahiyan a yau laraba a nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa a jiya talata ce dai da yamma ministan ya jagoranci tawagar jami'an gwamnati na ƙasar syria da 'yan kasuwa na ƙasar syria zuwa nan birnin tehran kuma wannan shi da ziyara da ta uku wanda ministan ke kawowa a nan birnin tehran tun bayan da gwamnatin shugaba ra'isi ta fara aiki a shekarar da ta gabata ana saran bangarorin biyu za su tattauna abubuwa da suka shafi kasashen biyu wanda suka hada da al'amuran tsaro a yankin gabas tsakiya da kuma harkokin kasuwanci firaministan kasar armenia nikon pashinyan ya isa birnin tehran a jiya domin yin wata muhimmiyar tattaunawa da manyan jami'an kasar iran kan hanyoyin inganta hulɗa da ke tsakanin kasashen biyu da kuma sanya hannu kan takardun karfafa haɗin gwiwa fashinyan wanda ke jagorantar wata babbar tawaga ta siyasa da tattalin arziki ya isa birnin tehran a jiya talata shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya tarbe shi a hukumance a fadar sadat abad da ke nan birnin tehran daga nan sai shugaba fashinyan da shugaba ra'isi suka fara taron su domin tattauna alaƙar tehran da irawan a gefen taron tawagogin siyasa da tattalin arziki na ƙasashen biyu da suke gudanarwa a lokacin fashinyan da ra'isi dai sun halarci taron manema labarai na haɗin gwiwa bayan kammala tattaunawarsu a yayin ziyarar firaministan armenia nan teran da iran da armenia za su rattaba hannu kan yarjeniyoyin karfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana matsalolin tsaro da suka addabi kasar a matsayin babban kalubale da ke fuskantar rundunar 'yan sanda yayin da ya buƙaci manyan jami'an rundunar da su yi nazari kan matakan da ya dace su ɗauka domin kare lafiya da dukiyoyin jama'a a yayin da shugaban ke yayin da shugaban ke janyo hankalin yayin da shugaban ke janyo hankalin jami'an 'yan sanda wajen kaucewa goyon bayan wata jam'iyya ya ce shirin da za su yi ne zai nuna yadda za su tabbatar da gani an gudanar da zaben shekara mai zuwa cikin limana buhari ya ce an kashe makudan kudade wajen samar da tsaro da kuma shirya zabe mai zuwa saboda haka babu dalilin da zai sa a bari wasu ɓata gari su hana gudanar da zaɓen cikin kwanciyar hankali labaran duniya suna zuwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran farashin takardun kudade a farashin farashin takardar kuɗi na dala amurka tare najeriya ya kai kololuwa na faduwa a kasuwannin musayar kuɗaɗe na ƙetare a najeriya inda inda a safiyar jiya talata aka rika sauya dala amurka kan naira 815 zuwa 818 lamarin da ke nuna yadda kuɗin na naira ke ci gaba da faduwa rfi ta ƙasa faransa ta rawaito cewa wani bincike ya nuna cewa tun bayan yunkurin babban bankin ƙasar wato cbn na sauya fasalin wasu daga cikin takardun kudaden najeriya ne aka fara ganin rububin sayan takardun kudin ta dala amurka wanda bayanai ke cewa mutanen da ke makare da kudaden a aje suna kokarin sauya kudadensu tun kafin su yi asara kasuwannin musaya na bayan fage dai a ranar talata wato jiya sun wayi gari da karancin dala amurka masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To an gada tahir raji yanzu kuma sai a gaza zama da mu a shirin nan na murayin masu sauraro. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyinku masu saurare.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 alaikum wa radio murya musulunci na iran suna na na fiye wannan fisa dan wela zuwa gunduma tisa reshen da maradi yin bugu da kari eh, dan nijar mazaunin birnin tare abuja nigeria eh, ni na bisa ga wannan yankuri da eh, babu buhari na niyya canza kuɗi canza yanayin launin takardar kuɗi to ni ganin ke ba nan ba ne gizo ke saka na ɗaya Eh, wannan lokaci da ya da ya yi kaɗan kuma bugu da ƙari to idan za a canza launin kuɗin to ba ma a canza launin kuɗi kamata a yi ba a mai doma kuɗin martaba su a cikin ƙasashen duniya darajar kuɗi sau da an a cikin yanayin da ake cikin yanzu to naira ta zama tabarbararren kuɗi wanda ba su da wani danko ba su da wani eh, girma a ɓangaren kuɗaɗe na duniya to ya kamata a mai doma su martaba su daga naku na fiye wannan fisa daga nan birnin tare abuja ne. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa abin da kaci mana tuwo a kwarya yau tsokacin da nake son yi bisa kasar mu ce ta Nijar bisa ga wani kudiri da shugaban kasa ya doka a lokacin taron Conseil da Minister da suka yi bisa kara maɗiyan majalisa wasu kuɗaɗe na alfarma na waya da na ruwa da na wasu ɗan shagulgulla dai nasu sai mu ce a gaskiya wannan ya kamata shugaban ƙasa ya diba ya gani a daidai lokacin da talakawa suke cikin matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa abinci da abubuwa duka sun hauhawa kware talaka bai san ina za ya sa kanshi ba wannan ɗiyan majalisa kuma alhali wakilan talakawa ne su da kansu ya kamata wannan kudirin in aka kai shi can bai kamata su sa mishi hannu ba ma bale su amince da shi saboda talakawa suna cikin matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa ya kamata a yi dibi na tsakani da allah a gani maimakon magana alkasun babu liman a daga jihar agar salamu alaikum assalamu alaikum radio biyu hausa da farko suna na tasiyo ungo tudu da magaram nijar da yau ra'ayina kira ne zan yi da magabatan kasar mu nijar yana da kyau su tsaya su duba su kula dangane da sabkowar makiyaya a filayen noma ya kamata su tsaya su ɗau mataki kwarara na ganin an magance rikici na manoma da makiyaya a daidai wannan lokaci da ake tattara amfanin gonakai wanda makiyaya suke saukowa gonakan manoma wanda hakan yana haddasa rikici da dama a tsakanin manoma da makiyaya ya kamata su shiga tsakanin manoma da makiyaya don ganin su makiyaya sun tsaya iya inda suke su kuma manoma su gaggauta tattare amfanin kansu a daidai wannan lokaci na gode gidan radio ta hausa daga tasiri unguwar tudu da magarin To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wato a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. sashen Hausa na Radio VOH Tehran mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan mataki wanda shugaban kasar Nijar ya ɗauka ya samu hannu na ƙara ma 'yan majalisar dokokin Nijar ƙarin kuɗaɗe wanda suke gabatar da abubuwan su na rayuwa. To gaskiya wannan mataki da shugaban kasar Nijar ya ɗauka bai zo mana da mamaki ba saboda 'yan majalisa ne da abin da gwamnati in gwamnati ya kawo ƙudiri nan da nan sun samu wannan kudirin hannu ba a diba cewa washin shin wannan kudiri yana ya samu goyon bayan talaka saboda mu 'yan majalisar mu ba wai suna walkitar talakawan Nijar ba ne a'a suna wakiltar gwamnatin Nijar ne abinda gwamnatin Nijar yake bukata shine 'yan majalisar Nijar suke kenan kan ma eh, a yi mamaki don an kara ma 'yan majalisa kuɗi na eh, hidimomin rayuwarsu sai dai mu ce muna jan hankali da shugaban ƙasar Nijar da ya ɗauko tayayya ta ci gaban ƙasa ta kishin ƙasa kuma yanzu gaskiya abubuwan da yake yi suna ba mu mamaki radio iran mai muku magana alkasim ne daga nan agadez ku tashi lafiya assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci na iran gaskiya yanzu a ce muna da yan majalisa na agaras shi mutanen nan yan majalisa na shi talaka suka zaɓe su ko gwamnati ya zaɓe su in talaka suka zaɓe su da amma yan majalisa ƙarin kuɗi ƙara a gyara hanya a agaras agaras tawa tunda yan majalisa ba talakoki bane ba kuma majalisa ba su ban hanya ƙasa motar ka ta kare resuwal ta kare wannan ta kashe fini saboda Allah ya kamata a gyara mai talaka salamu alaikum sai na da gare ku magana kalla buta daga jamhuriyar Nijar a Arliti Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio Tehran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga mai niger to baba Buhari an kadi ba ko mun diba mun koma baya lokacin da aka zo gaba daya aka sauya kudin Najeriya mu da cikin sakuna mu suke ajiyewa kudi cikin gidaje aka zo tab aka bar aka sake naira to a yi hankali dai ka a koma gurin jiya noman goje an za a sauya a gaya ma mutane kowa ya san matakin da ya ɗauka ba a zuwa ce ba a lokaci kaɗan a sake abu na wannan bai kamata ba muna kira ga gwamnatin ƙasar najeriya baba buhari ka a koma a yi da sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin ga niyamai nijar assalamu alaikum bane jamhuriyar musulunci ta iran mai magana muhammad mubarak mata mai da magaram a jamhuriyar niger babu shakka dangane da kama-kaman da gwamnatin niger take na 'yan adawa ko kuma in ce na wanda ba sa cikin gwamnatin ta musamman gwamnatin da ta shuɗe ta muhammadu isu to muna tun da allah wade da wannan lamari domin ganin kama-kaman da ake ana gwada son zuciya wajen kama mutane ya kamata duk wasu wanda suke hannu da ake zargin su da cin hanci da rashawa a sake su domin an san wanda suke da cin hanci da rashawa a ƙasar Nijar kawai dai sun fi ƙarfin a kama su ne ko kuma in ce irin wannan ne na 'yan magana da suke cewa mai uwa a gindin murhu. Na gode murai jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Muhammadu Buhari kuma ta mai da magarin a jamhuriyar Nijar. To da da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 kogin jordan da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suna kokarin killace dukkanin mashigar garin halil da ke gabar yamma da kogin jordan bayan harin ramuwar gayya da aka kai kan matsugunin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida na kiryat arba da ya yi sanadiyar halakar ɗaya daga cikin tsagerun yahudawan sahayoniya tare da jikatan wasu biyu na daban sannan wasu falastinawa biyu suka buɗe wuta kan sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a mararrabar garin bani na Urushalim da ke kusa da garin Halil inda majiyar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta yi da'awar cewa babu wanda ya samu rauni a sanadiyar buɗe wutan sannan maharar sun samu nasarar tserewa samaman da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila suka kai kan yankunan da suke gabar yamma da kogin Jordan sun gudanar da bincike a gidajen Falasɗinawa a garin Halil ciki har da gidan Nabil Ja'afari dan uwan Falasɗinan da ake zargi da hannu a buɗe wuta nasara kan matsugunin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida na kiryat arba kuma sojojin sun ɗauki taswirar gidan domin shirin rusa shi duk da cewa sojojin gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kashe muhammad kamal ja'afari dan shekaru 35 a duniya da ya kaddamar da hari kan matsugunin yahudawan sahiyoniya na kiryat arba sannan suka hana gawarsa ga 'yan uwansa kafar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta nuna wani hoton bidiyo da a ciki ta gwada wata gawa da ta ce ta muhammad kamal aljafar ce da ya kaddamar da hari kan matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na kiryat arba kuma a cewar majiyar tsaro da na asibitin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cikin waɗanda suka samu raunuka a harin na kiryat arba har da roni hananiya ɗaya daga cikin shugabannin matsugunan yahudawan sahiyoniya masu tsaurin ra'ayi a yankin garin halil na falasɗinu da aka mamaye kuma majiyar asibitin ta ce raunin da ya samu mai tsanani ne gaya a nata bangaren majiyar 'yan gwagwarmayar falasdinawa ta bayyana cewa harin buɗe wuta kan matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na kirya ta arba ya zo ne a matsayin mai da martani kan matakin wuce gona da irin da tsagirin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida suke ɗauka kan al'ummar falasdino da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu gami da lalata musu gonaki musamman karya musu bishiyoyin zaitun a bayan harin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar kan garin halil firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lapid ya ba da umarnin karfafa matakan tsaro da kasancewar sojojin gwamnatin yahudawan sahiyoniya cikin shirin kota kwana yana mai jaddada cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta ƙara ƙarfafa rundunar sojinta a yankin garin halil ta hanyar ƙara yawan sojojin domin tsaurara matakan tsaro a yankin kamfanin dillancin labaran anadolu na ƙasar turkiya ya watsa rahoton cewa a ranar lahadin wannan mako tsagerun yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan yankunan falasinawa da suke garin halil kamar yadda manal alja'abari mai nazari kan harkokin yau da kullum na kungiyar kare haƙƙin dan adam ta bi tsimlem a haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana wa kamfanin dillancin labarai na anadolu cewa ta samu tabbacin cewa tsagerun yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida sun farfasa sa motocin falasinawa akalla goma a hare-haren wuce gona da irin da suka kai kan yankunan falasinawa da suke garin halil sannan manal aljabari ta kara da cewa kafin har ranar lahadin da ta gabata tsagirin yahudawan sahayuniya sun kaddamar da hari cikin dare kan wurin ajiye motocin falasinawa da ke yankin arra'as inda suka farfasa gilasan motocin falasinawa masu yawa baya ga buɗe wutan bindiga kan gidajen falasinawa sakamakon haka ƙungiyar kwato 'yancin falasinu ta plo ta yi kira ga falasinawa da su gudanar da yajin aiki ta hanyar rufe kasuwanni rahotanni domin bayyana tsananin bacin ransu kan matakancin zarafi da musgunawa da suke fuskanta daga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na tsagirin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida hakanan majiyar watsa labaran hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa ta bayyana cewa a zanga-zangar lumana da falasinawa suka fito a yankunan da suke gabar yamma da kogin jordan domin bayyana bacin ransu dangane da ire-iren matakan musgunawa da cin zarafi da suke fuskanta daga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da na tsagerin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun far musu lamarin da ya janyo tarzoma tare da da jikatan falasinawa masu yawa sakamakon shakar iskar gas da aka dinga harbawa kansu lardin halil dai yana daga cikin manyan lardunan falasinawa da suke gabar yamma da kogin jordan kuma lardi ne da yake dauke da birane da garuruwa da kuma ƙauyuka kuma mafi shaharar su shine garin halil baya ga manyan sansanonin yan gudun hijiran falasinawa da ƙanana sannan akwai matsugunan yahudawan sahayoniya yan kaka gida a lardin na halil da suka doshi hamsin a diddigan da cibiyar kare haƙoƙin falasɗinawa da kafofin watsa labaran falasɗinawa suka bayyana kuma tarihin fara mame yankunan garin halil domin gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida ya kunno kai ne tun a shekara ta 1970 inda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fara gina matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na kiryat arba wannan sabon tashin hankali ya sake kunno kai ne a gabar yamma da kogin jordan bayan harin ramuwar gayya da wani bafalistini ya kai kan matsugunin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida na kiryat arba da ke lardin halil da aka mamaye inda rahotanni suka bayyana cewa harin ya yi sanadiyar halakar daya daga cikin tsagerun yahudawan sahayoniya tare da jikatan wasu biyu na daban sannan wasu falastinawa biyu suka buɗe wuta kan sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a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 hakanan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta janye takardar izinin gudanar da aiki a cikin haramtacciyar kasar isra'ila na falasinawa 164 'yan garin nablus bisa zargin cewa suna da dangantaka da wanda ake zargi da halaka sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a garin na nablus duk da cewa ba a san kowane ne ba a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa akwai yiwuwar wannan shekara ta 2022 ta kasance shekarar da aka fi zubar da jinin falasinawa a kirdadan da to Wenisland mai shiga tsakani na musamman na majalisar ɗinkin duniya kan batun wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiyayi inda ke bayyana cewa akwai yiwuwar wannan shekara ta 2022 ta kasance shekarar da aka fi zubar da jinin falasinawa musamman a yankin gabar yamma da kogin jordan Sudan sakamakon bibiyar da majalisar ɗinkin duniya ta yi kan yawan adadin falasɗinawa da ake kashewa tun daga shekara ta dubu biyu da biyar, a rahoton da jaridar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yadda'ud ahranot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 su falasinawa a cewar to wenisland ya yi kiran da a ɗauki matakin gaggawa da nufin kwadaitar da falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan komawa teburin tattaunawa domin samar da hanyar wanzar da zaman lafiya da sulhu saboda abin da ke faruwa a falasinu a halin yanzu haka yana ƙara sanya fitar da rai musamman yadda al'amura suke ƙara taɓarɓarewa kuma ba zai yiwu a shawo kansu cikin sauƙi ba masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. abin da zai biyo baya shine rayuwar zamantakewa. rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa wannan shiri kamar yadda muka sani ne har gobe ƙoƙari muke yi mu fito da wasu hanyoyi waɗanda ainihin rayuwa irin ta zamantakewa ta haƙiƙa wadda musulunci ya ce yi ta za ta fito fili mai wa mutane bayani la'alla mu ɗauki waɗansu abubuwa na shiryarwa daga wannan addini namu na musulunci da yake son a kowane lokaci ya ɗora mu akan hanya managarciya wadda idan muka bita. za mu zama managartar mutane rayuwa ta zamantakewa idan ba zama an dora ta akan hakika ba aka dora ta akan karya aka dora ta akan wasu abubuwa na sharholiya aka dora ta akan abin da ba tabbas ba to ba abin da zai biyo baya karshe illa na dama da lama abin da muke kallo muke gani a cikin waɗannan abubuwa da ke rayuwa suke faruwa a duniyar mu yau da yawa matsala ce ta rayuwa ta zamantakewa wadda ta kawo matsaloli daban-daban a kowane bangare to hal wani abu wanda yake mai muhimmanci da muka fara bujirwa da shi shine tushe na rayuwar zamantakewa muka ce lallai in ana so a samu al'umma wacce za ta rayu rayuwa ta zamantakewa a bar koyi rayuwa ta zamantakewa wadda allah da annabi da duk dukkan waɗansu waɗanda suke ababen koyi na a cikin rayuwa suka kasance sun yadda da irin wannan rayuwar to fa tushen wannan shine a samar da abubuwa waɗanda suke masu kyau waɗannan abubuwa waɗanda suka zama su ne tushe na rayuwa ta zamantakewa managarciya to gaba ɗaya mun ɗauki wannan tushe ɗin mun ɗora shi akan abubuwan da muka yi bayani mafi girma daga ci shine iyali samar da iyali managarci in aka ce ga iyali managarta to an fara kama hanyar rayuwa ta zamantakewa mai kyau to a wani lokaci ko kuma shiri mu guda biyu da suka wuce ko uku mun daɗe mun yi bayanai ko da dai a dunkule ne amma mun yi bayanai tare da kawo hadisai ta hanyar da za a ce an samar da iyali cikakkiyar iyali managarci wanda muka kawo hadisi na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa cewa lallai samun mace ta gari shine hakikanin farkon samun iyali na gari to mun kawo hatta hadisai da rasulullah ya yi zancen cewa ana auren mataye saboda abubuwa guda hudu wanda hudun nan don mun yi bayanin su a wancan lokaci ba maimaitawa za mu ba yake mana wasiya da cewa lalle yana horon mu da mu je mu auri wacce take ma'abuciya addini in muka yi haka to za mu samu riba to riba kuma dama abubuwa ne wanda yake na duniya da lahira mu a wannan rayuwa ta duniya da kuma mu bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk waɗannan abubuwan suna ciki abubuwan da muka bayani a wancan lokaci to akwai ma waɗansu bayanai waɗanda suke suma ma nagarta ina ganin yana daga cikin abu mai girma da muka yi sa cewa ai idan kana so ka yi aure ba a ce kakka ɗauri mace wacce take wanda mai kyau kyau na fuska ko kuma na zati ba a wannan abu ne in ka samu amma ya zama ba shi ne kurun mutum ya ɗauka a matsayin abu mai nagarta a rayuwarsa ba addini shine mafi girma addini shine hakika addini shine tushe to amma duk da cewa akwai wannan to sai kuma mutum ya ɗauki wannan ɗaya bangaren shi ma sai ya ɗora sai ya zama nurin ala nur duk wannan bayanin mun yi shi to abu na biyu wanda yake mai muhimmanci bayan mun fita daga bangare na ainihin abin da ya shafi samun mace ta gari ko da yake dai waɗansu sun ce ai me yasa wai muka yawaita maganganu akan magana cewa samun tushen iyali shine a samu mace ta gari amma ba mu ce komai akan shi mijin da macen za ta aura ba sai muka nuna cewa sai dai shi namiji je ya samu mace ta gari domin ana so a samar da iyali na gari to ai idan muka yi lura da shirinmu da ya gabata a yi matashiya akan wannan maganar mun yi matashiya matashiyar da muka yi shine cewa kamar yadda muka ce shi namiji in ya tashi yin aure ya samu mace ta gari domin a samu al'umma a samu iyali nagari iyali nagari in aka same su a ko'ina to nan ne za a samu anguwa ta gari za a samu gari nagari za a samu al'umma ta gari za a samu duniya ta cika da mutane nagari wannan ai mun yi magana to abin da ya sa muka yi magana mai girma ko kuma mai yawa akan mace domin mun yi bayani mun yi wannan tsokacin muka ce ita mace tarbiyyar yara yana hannunta mafi yawa maza duk inda suke in suka tashi da safe su shine su fita su nemo abin da za a ci a gida to ita kuma mace 'ya'ya na tare da ita duk irin abin da take ɗabi'unta ne mai take a gida mai take in tana addini ba ta yin addini wace ce ita za ga mafi yawa 'ya'ya suna koyi da iyayensu mata ne tunda su yara tun suna mutsi mutsin su ba su ma san kowa ba mafi girma sai iyayensu mata akwai wasu gurare za ga nan idan iyayensu maza din mutane ne wanda sana'arsu ba ta kasancewa ta ba su dama suna zama tare da iyalin wasu akwai ga sana'arsu tafiye-tafiye ce yau suna wancan gari sai wani mai wata ɗaya bai zo gidan ba to an haifar masa yaro ya yi tafiya ya je wata ɗaya wata biyu wasu ma sai su yi wata shida kai akwai inda aka ce ma sai shekara ma to kuma ya zo an haife masa yaro in ya je ya bar yaron sannan ko ɗan sannan ko 'yar sannan a wajen mahaifiyarsa to wannan mahaifiyar duk abin da take so ɗanta ko 'ya'yanta su zama shine za su zama saboda tarbiyyar da za su ba su tun suna mitsitsi da wannan tarbiyyar za su taso wannan akwai wanda yake inkarin wannan abu ne ai ba wanda zai musu wannan magana to a shekin nan tun da tarbiyya gaba ɗaya ta fi yawa a hannun mataye to kaga mata ashe su ne suke da rawa mafi girma da suke takawa wajen gina al'umma kenan to shi yasa shi kansa manzon rahama ai sallallahu alaihi wa sallam yayi mana wannan ainihin shiryawa mai managarciya akan idan mun tashi wajen gina tubali na iyali wato shine aure to mu je mu nemo mace ta gari ya kuma bani mu siffofin matan da ya kamata mu aura din to kaga wannan yana daga ciki shi ma namijin kamar inda mun taɓa yin wannan ishara in mace tana son wani ya zo ta zai aure ta tunda dama maza suke zuwa wajen mace neman aure ita ma ya kamata ta yi ta yi bincike akan namijin ta tabbatar wanda za ta aura za su zauna tare shi ma mutum ne mai addini ba wai an ce ita kaɗai ta zama mai addini shi kuma ya zama koma ya yake ba a'a musulunci adalci ne ta tare da shi kamar yadda aka ce maza su auro ainihin ma'abuciyar addini to haka ita ma mace tun ta tashi wanda ya zo neman ta katta lura da cewa wane mai kuɗi ne ko kuma wane yana da wani mukami kaza a'a ta fara duban yana da addini ko ba shi da shi kamar abin da aka ce maza su yi a kanta ita ma ta yi akan maza ɗin domin lallai samun miji mai addini shine zai taimaka mata wajen gina ta ita kanta ta hanyar ruhi da kuma gina 'ya'yan da za su samu ɗin domin idan ita tana son addini mahaifin 'ya'yanta baya son addini din to fa ana cikin wata hanya ce wacce za a dinga samun matsaloli ta zamantakewa din ita kuma zamantakewa nan kamar yadda muka ce musulunci a kowane lokaci so yake mabiyansa su zama rayuwarsu ta zamantakewa ta ginu ne akan wani tushe wanda yake baya raurawa tushe wanda yake tabbataccen tushe to kaga kenan ita ma sai ta tantance wannan da ya zo neman aure na waye shi to kaga kenan sai a sa a yi bincike ta hanyar da ta dace a duba amma kada abu hanyar da bata dace na shari'a ba fa a hanyar duk da ta dace bisa shari'a a je a yi bincike ta wannan bangaren in an je misali a unguwarsu a kusa da gidansu aka tambayi makotansu game da wani ne a nan gidan mai sunawa ne ya zo yana neman wata yarinya ‘ya'yar mu ce ko kanwar mu ce zai aure ta mu ko muka ce muna bincike ya ɗabi'unsa yake sai ka samu wani dan makocinsu ko wani makocinsu sai ka tambaya ko ma dan gidansu ma shi kai kuma an tambaye ka amana ce tsakaninka da Allah ta'ala in an kai maka wannan tambayar to ka fito fili ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiyan kuma kar ka ɗauka wai giba kake don wasu zai su ce a ai ba zan faɗa ba saboda ba na son na yi giba ba giba ba ce muna da hadisi da ya nuna cewa irin wannan abu idan an tambaye ka to ka fito ka faɗi gaskiya ko da ko ba mai mutumin mara kirki din ne ka faɗi rashin kirkin da yake da shi din tunda zamantakewa ce za a zo a yi ta dindindin aure ba wasa ba ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka in an zo ana tambayan mutum akan gina irin wannan suna ɗin to zamantakewar da za a yi in ka faɗi gaskiya ko da ko wannan gaskiyar da ka faɗa ta sa an fasa wannan abu saboda gaskiyar da ka faɗa to kai fa kana ta falada wajen Allah kakka ɗauka wai ko ka rusa wani abu ne da aka so za a yi na wani za su yi a abin da ya zo yi wani maganganu ya zo zai rusa wani abu za a yi sunan annabi za a yi aure ya zo ya yi magana abin gashi an ce an fasa iyayen yarinya ma sun ce ba za su ba da yarsu ba to in abin da ka faɗa gaskiya ka faɗa ba wai ƙage kai ba ba buhuta ne kai ba ba ƙarya kai ba to kana da lada wajen Allah ta'ala wannan wannan shine babban al'amari da ya kamata mu sani su kuma wanda aka tambaye su sun san akwai rigima din akwai matsala din game da mutumin amma suka rufe suka ki faɗa to su kuma suna da alhaki wajen Allah ta'ala idan aka yi wannan auren wannan mutumin ya zo yana cutar da 'yan mutane to fi ma labudda duk abin da ya yi na cutar da wannan yarinya suna da kamashu to saboda haka faɗa gaskiya a irin wannan al'amari shine abin da ake bukata to saboda lokaci za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi tahirin yanzu ga shirin nan na Afirka yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan wani taro da ƙungiyar tarayyar Afirka ta yi akan mutanen nahiyar masu nakasa. waɗanda a zamanance ake kira masu bukata ta musamman da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to a ranar 12 ga watan oktoba da ya shuɗe ne dai aka wani taro a birnin akara na ƙasar ghana dangane da yadda za a baiwa mutanen nahiyar masu nakasa damar shiga a dama da su a fagen rayuwa taron na kasar ghana ya gabatar da shawarwari ne ga kungiyar kasashen yammacin afirka da ta yi dokoki da duk wasu tsare-tsare da shirye-shirye da za su tabbatar da cewa ba a bar mutane masu nakasa a baya ba wajen shiga cikin fagen rayuwa a dama da su. to a yayin wannan taron dai an gabatar da jawabai mabambanta kuma ƙwararru da suka fito daga ƙasashe daban-daban ne suka yi jawabi a wurin taron daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai da akwai mrs paula sa'ad wacce ita ce daraktar kungiyar shigar da nakasassu a cikin harkokin rayuwa ta kasar gina bisau sai kuma mai wakilta shugaban kungiyar ecowas wato umaru sissoko balo. sai kuma wani kwararre a kan batun na kasarsu a ƙarƙashin tarayyar afirka jakada sisoma minara samate sai mitra isa akuwa gyamfi wacce ita ce shugabar kungiyar masu nakasa a ƙasar ta ghana wacce ita ce ta ɗauki wato nauyin gudanar da wannan taro ƙwararrun da suka fito daga ƙasashe na tarayyar afirka da suka halarci taron sun ci gaba da yin bayanai mabambanta wanda a jumace za a iya cewa sun ba da shawara domin ganin cewa an yi tsarin da ya dace ga masu bukata ta musamman ko kuma nakasassu musamman a cikin kasashen yammacin afirka an kuma buƙaci waɗannan ƙasashen na yammacin afirka da ke ƙarƙashin ecowas da su rika fito da rahoto daga lokaci zuwa lokaci akan haƙoƙin mutane masu nakasa ya kuma zamanto hakan ya yi daidai da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya a kan wannan batu har ila yau taron na ƙasar ghana ya kuma buƙaci ganin cewa ƙungiyar nan ta ecowas ta samar da kuɗaɗe da kayan aiki ga ƙasashen da suke mambobi a cikinta saboda su aiwatar da wannan shirin wata buƙatar da aka gabatar wa da ƙasashen mambobi a ƙungiyar ta ecowas shine samar da tsarin tattara bayanai a kan mutane masu nakasa saboda hakan zai bayar da dama a san yadda za a shata da tsarin siyasar taimaka musu da bunƙasa rayuwarsu su ma ƙungiyoyi da cibiyoyi masu zaman kansu duk an buƙace su da su shigo a dama da su a wannan fage kowane iya gwargwadon yadda zai iya taimakawa an kuma buƙaci ganin an baiwa masu na ƙasa damar su rika jagorantar ƙungiyoyin da suka shafe su domin su iya yin aiki da ya dace hakanan kuma ana son su zama su ne ake turawa a cikin duk wata tawaga da ake aikawa da ita domin halatta taruka da ake yi a sassa daban-daban na duniya suka shafi masu nakasa ba a rika tura mutanen da ba su da masaniya a kan bukatu na tushe da wannan aji na al'umma ke bukatuwa da shi ba to da aka zo rufe taron kuwa wakilin kungiyar kasashen yammacin afirka wato ecowas kenan jakada baba gana wakili ya bayyana cewa a wurin wannan taron fa an gabatar da muhimman abubuwan da ake bukatuwa da abijiro da su da sun shafi mutane masu nakasa daga ciki har da samar da tsarin da ya fi cancanta da dacewa wanda zai bai wa mahukunta dama su rika ɗaukar matakan zartarwa duk akan hanyar inganta rayuwar masu nakasa ɗin za kuma a rika yin kira da ƙara yawan kasafin kuɗaɗe da ake warawa saboda wannan batu jakada balagana wakili ya kuma yi marhaba da lale da mahalatta taron sannan ya taya su murna akan namijin ƙoƙarin da suka yi na gabatar da abubuwan da ake buƙatuwa a wurin tattaunawa irin wannan jakada wakili ya kuma yi godiya ga kungiyar tarayyar afirka da ofishin majalisar ɗinkin duniya a yankin yammacin afirka da ƙungiyoyin ƙara haƙƙin bil'adama da duk sun halarci wannan taron saboda gagarumar gudunmawar da suka bayar to batun nakasassu ko kuma kamar yadda ake kiransu a zamanance mutane masu bukata ta musamman wani abu ne da daɗe yana ciwa ƙasashe masu tasowa tuwo a ƙwarya kamar yadda ake faɗa a ƙasashe da dama na afirka musamman a yammacinta kuma musamman a ƙasashe kamar jamhuriyar nijar da najeriya a najeriya ma a arewacin ƙasar da alama ba a kama hanyar ma da za a iya cewa za a share wa nakasassu hawayensu ba ko kuma a buɗa musu hanyar da idan suka hau za ta kai ga su zamana masu tsayuwa da ƙafafunsu a cikin garuruwa da dama na arewacin najeriya ga misali na kasa tana daidai da zama almajiri mabaraci ta kai ga duk wani mai nakasa yana jin cewa tamkar an halicce shi ne dama domin ya zama mabaraci mai miƙa hannu yana roƙon masu wucewa a kan tituna da abin da zai ci da kuma abin da zai biya buƙatarsa ta yau da kullum alhali wannan batu yana zama matsala ne a cikin al'umma saboda yadda aka yi wa masu wannan buƙatar tarbiyya da ya musu cushen jin cewa suna da nakasa. da a ce za a samar da sauyi akan yadda ake yi wa masu nakasa ɗin tarbiyya da sa su daina jin cewa su suna da tawaya kuma mutane ne kamar kowa sannan kuma a hukumance a yi dokoki da tsari da za su tilasta a shigar da su a cikin ɓangarori mabambanta na rayuwa to da ko kaɗan na kasa bata zama matsala a cikin tsarin zamantakewa ba. a hakikanin gaskiya za a iya cewa a najeriya gwamnati ta yi kokari a baya inda aka samar da dokoki da suka ba da damar da a rika kula da haƙoƙi na masu nakasa a kowace cibiya matuƙar ta gwamnati ce hakan ya fito fili a cikin hatta gine-ginen da ake yi a wasu wurare kama daga makarantu da wasu cibiyoyi inda dole a yi wuri da zai shafi wato hanyar da masu nakasa za su wuce cikin sauƙi abin fata a nan shine cewa ƙasashen na afirka musamman ma a yammacinta su sauya zubin tunaninsu akan masu nakasa hakanan kuma iyalai da suke da waɗanda suke da irin wato nakasa to ya zamanto suna taimaka musu domin ganin cewa sun share musu fage ne da zai zama masu tsayuwa da kafafunsu a rayuwa ba ya zamanto ko da ushe suna jingine da wasu ba ta yadda ba za su iya tafiyar da kansu ba to masu za mu da aya a nan saboda shirin namu yana da ƙaidajen lokaci da fata an ji daɗin abuwan da aka saurara amma kafin mu karkara mai bankwana da ku baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hafsatv1.ng slash radio www.hafsatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. to sai gya zama domin a ji takaitattun labarun duniya jakadan ƙasar kuwait a majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci haramce ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen mamaye da take wa ƙasashen larabawa wanda suka hada da tuddan na ƙasar syria mazari shib'a na ƙasar lebanon da kuma ƙasar falastinu da aka mamaye tun shekara 1948 kamfanin dilancin labaran irna na ƙasar iran ya nakalto iliyayi ali thani yana faɗar haka a yau laraba a taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ya kuma kara da cewa hanyar warware rikicin falasinawa da yahudawa ita ce samar da kasashe biyu masu cin gashin kansu jakadan ya buƙaci kasashen duniya musamman majalisar ɗinkin duniya ta samar da yanayi wanda zai ba da damar samar da kasashe biyu masu zaman kansu a ƙasar falasinu da aka mamaye har ila yau jakadan ya buƙaci gwamnatin harbi ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen gina wa yahudawa gidaje a yankunan falasinawa da aka mamaye da kuma dakatar da yahudantar da birnin kudus ana sa ran ministan harkokin wajen kasar syria faisal mcdad wanda ya jagoranci wata tawagar jami'an gwamnatin kasar syria zuwa nan birnin tehran a jiya laraba zai gana da takwaransa na kasar iran hussein amir abdullahiyan a yau laraba a nan birnin tehran kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa a jiya talata ce dai da yamma ministan ya jagoranci tawagar jami'an gwamnati na ƙasar syria da 'yan kasuwa na ƙasar syria zuwa nan birnin tehran kuma wannan shi da ziyara da ta uku wanda ministan ke kawowa a nan birnin tehran tun bayan da gwamnatin shugaba ra'isi ta fara aiki a shekarar da ta gabata to da haka muka zo ƙarshen waɗannan abubuwan da za mu iya gabatar muku da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu yi bankwana da ku baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu